wa mani da zabi a zini wa tsamtaka da sunnati ila yin ke amma ba a cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka su a alaikum daliya bismillahir rahmanir rahim wal fi'l misdaqul lisan wa inna ma qawluhu la amali hadha wa muzannat wal fi'l kaga aiki misdaqul misdaqul lisan aiki mai gaskata harshe ne wa inda ma qawlul bila kawai magana babu aiki za'u sambatu ne na makayyaci surutan banza ne na makayyaci hmm. wala rubba khaliq dambatin lam yafriha wa muhaddirin fi ullatin lam haji da yawa mutumin da yake halittar ainihin taguwa amma bai mayan kata ta ba yawa kan samu mutumin da yake halittar taguwa ya ce misalin ya ɗinka taguwa amma bai ma yanka ba an gane ku sai surutu ya riga ya yi kaza ya yi kaza bai ma yanka ba amma yana cewa ya yi ko da yawa mai kaddara ainihin taguwa bai ma yanka ta ba wa muhaddarin kuma da yawa wato na mutumin da yake faɗin abu alhali bai ma yi ba sai surutu wa muhaddarin fi unnatin da yawa mai gurnani a cikin shinge lamiyar hadi bai ma zabura ba mm. muhaddarin da yawa mai gurnari a cikin shi gebe ma mazabura ba nan yi hadina wa adabu shay'in lil fatajid da tulgina wa faragu aidin fi shababi sakhwat wato wa adabu shay'in lil fata mafi cutarwa abu ga saurayi da shine samun wadata an gane idan saurayi ya samu wadata yana ya rukunciya wannan ya fi cutar da shi fiye da komai wa faragu eh, fi shabab wa faragu aidin da kuma ainihin wato faraga na ainihin hannu a cikin kuruciya wanda yake maniyanci an gane ku da ainihin faragu ainihin ya zama yaro yana da faraga bai da aikin yi an gane wato a cikin kuruciya wanda yake mai wato ko fi shababi a cikin kuruciya wanda yake maniyanci mm. shi nan karamin yaro amma kuma ba aikin yi ba aikin fari ba da baki yana zaune a gida to wannan abu yana cutar da saurayi sosai shi yaro karami baya bukata a bashi haka na baya yin komai in baka nemo mishi alkhairi ba to zai nema maka shi abin da ya dace da shi an gane wannan ku shi yasa shi karamin yaro a shagaltar da shi shine kada a bashi ya zauna haka nan ya zamanto dandali na shedan wal fi'lu misdaqul lisani kaga aiki shine mai gaskata harshe wa innama qawlun bila amal kawai lalle magana ba tare da aiki ba azabu muzanna surutai ne na ainihin makaryaci sambatu ne na makaryaci wala rubba khaliqi tambati da yawa wanda yake halittar taguwa lam yafriha bai ma yanka ta ba ko da yawa mai kaddara ainihin taguwa bai ma yanka ta ba hmm. wa muhaddirin da yawa mai gurnani a cikin shinge lam yahaj bai zabura ba wa daru shay'in lil fata mafi cutarwa abu ga saurayi jiddatul gina shine samun wadata wa faragu aidin fi shabab da kuma faraga na hannu a cikin kuruciya madaimci بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الخبر ربا ربا خبر labari qala wal khabaru ismani yace khabar kashi biyu ne mufradun akwai khabar wanda yake mufrad wa ghairu mufrad akwai khabar wanda ba mufrad ba al mufrad nahu zaidun qa'imun mufrad misali yace zaidun qa'im kaga zaidun na shi mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih qa'imun khabar mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih wa ghairu al mufrad arba'atu ashya wanda ba mufrad ba guda hudu ne abuwa hudu ne al jaru wal majrur akwai jaru wa majrur والظرف أكوي ظرف فاعله akwai fi'ili tare da fa'ilinsa akwai mubtada tare da kabar shi suna zama kabar kabar mubtada nahu cewa ka zaidun fi dar kaga zaidun mubtada marfu bi damma az-zahira al-akhirih fi harfu jar ad-dar ismu majrur fi wa shubu jumla jumla fi kaga zaidun mubtada marfun bi damma az-zahira al-akhir inda zalfu makan huwa mudaf wa kan mudaf ilayhi shi ma in jumla fi mahalli rafi khabar mubtada wa zaidun qama abu wa zaidun zaidun mubtada marfun bi damma qama fi'l madi mabni ala abu fa'il marfun bil wawi niyabatan an damma li annahu min asma'i al-khamsa huwa mudaf wal jumla al fi'liya qama abuhu fi mahall raf'i kabar wa zaidun jariyatuhu zahiba da shi zaidu bai washe tana tafiya bai zaidu mubtada mafhum bi doma jariya jariya mubtada mubtada sani mafhum bi doma huwa mudaf huwa mudaf zahiba khabar sani والجملة الفعلية من مبتدا ثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول wa qulu yan asmul khabar ila qismaini ina cewa khabar ya kaskashi biyu al-awwal khabarun mufrad na farko akwai khabar wanda yake mufrad والثاني خبر غير مفرد لم يخبر وان با مفرد با والمراد من مفرد هنا ما ليس ابو النبي ده مفرد انا شيء ابو ده با جمله با ولا شبه الجمله با شبه جمله با شيء نعم ناو قائم من قولك ما قال شيء قائم قال daga ce muhammadun qa'imun wa ghayr al mufrad shi wanda ba mufrad ba kashi biyu ne jumlatun wa shubu jumla akwai jumla akwai kuma shubu jumla wal jumla nau'ani jumla kashi biyu ne jumlatul ismiya akwai jumla ismiya wa jumla filiya. akwai jumla filiya. wal jumla al ismiya hiya ma ta'allafat min mubtada wal khabar shi jumla ismiya shine abin da ya hadu daga mubtada da khabar na'am nahu abuhu karim misali ce abuhu karimun zaidun abuhu karimun kaulika muhammadun abuhu karim kuma ce muhammadun ta ce abubu kaga wannan abubu karim jumla ne ismiya wal jumla al fi'liya ma ta'allafat min fi'lin wa fa'il kuma jumla fi'liya shine abin da ya hauhawa daga fi'il da fa'il ko kuma fi'il da na'ibuhu nam nahu safara abu kuma ce safara abuhu min qawlika muhammadun safara abu kaga muhammadu ai shine mubtada safara fi'il madi mabni al fati abu fa'il marfu' bil wawi an gane ko ta ne don mali annahu min asma'il khamsa Wa goma guda haka wani na hau gula mu? Ina abu? Na, wa na hu yadda rabu gula mu? Mujalla zai ɗon yadda rabu gula mu bu Haka yadda rabu gula mu zari mabirin ma jihun marfumbi don na ibul fa'il marfumbi don mu, da hu, da hu, ne jumla, a wannan jumla ke iya yadda rabu gula mu bu? Fai ma hallar rafiya shi ne kamar muktadar. na min kaulika khalidun jamdram fa in kana al-kabaru jumla idan kabar ya kasance jumla la budda lahu min rabit yarbutu mubtada ba kawai ya samu wani rabit wani mai alakantawa wanda zai alakanta shi da mubtada in ma damirin ya udu ila shi wannan rabit din in ma ya zama damiri mai kuma zuwa ga mubtada kamar kamar samita fil amsala kamar yadda kaje a cikin misalai ko kuma ishara nahu muhammadun rajulun karim muhammadun haza rajulun karim aga muhammad na shi mubtada an gane wannan ku wannan wannan wannan wannan dalili ne na fasul wannan rajulun kabar mubtada marfu bi dama huwa manqut wannan na ash an wasu malamai suna cewa wannan harfu tanbi za ismul ishara wa bani ala sukun fi ma da shi ne mubtada wannan kabar mubtada huwa manqut wannan na sai zama jumla ismiya wa shubu jumla nau'ani aidan shi ba shubu jumla nau'i biyu ne kuma na mal'awwal aljar wal majrur na farko jar wa majrur shubu jumla ne nawo fil masjid fil masjid min qawlika aliyun fil masjid kaga jumla والثاني الظرف ناو فوق الغسل فوق الغسل من قولك الطائر فوق الغسل tsuntsu yana saman risha ga a tsayar mutara mafi bidon mafauka zarfi makano kuma mudaf al وشوفوا الجملة في محل رفع خبر مبتدا نعم ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع لو أن كشي إيه ثاني شو للي خبر على التفصيل كشي بيرني مفرد أكوي خبر مفرد وجملة فعلية أكوي خبر جملة فعلية والجملة اسمية أكوي خبر جملة اسمية جار ومجرور أكوي جار ومجرور أكوي ظرف نور اليقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شمائله صلى الله عليه وسلم نبي أم زن الله صلى الله عليه وسلم na mana Allah subhanahu biyu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya baiwa annabin mu sallallahu alaihi wasallam kamalati dunya wal akhirah ya bashi kamala na duniya da lahira malam yumni malam yumnahu gairahu malam yumnahu gairahu yumnahu gairahu na ya bashi baiwa wanda bai ba bai ba wani sa ba daga waɗanda suka zo gabanin sa au ba'da ko waɗanda suka zo bayan sa na'am wala budda an nati laka fi hadha al-bab binubza babu ba makawa mu zo maka cikin wannan babi da wani yanki wani fa'ida yasira dan kadan min mahasiri sifati daga cikin kyawawan siffofin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma kyawawan ladubbansa almuzaj sai ya kasance gare ka almuzaj ya kasance kyakkyawan misali tasiru alai da zaka tafi a gare shi domin wannan ya zama to kyakkyawan misali a gare ka da zaka tafi a gare shi da tukuna ala kidan nabi haka kasance akan koyi da annabin kan sallallahu alaihi wasallam na'am fa tastahiqa alhamd fi ad-dunya wal akhirah in kai koyi da annabin kan sai ka cancanci yabo duniya da lahira wa zikru fil ukhra kuma ka samu tanaji ka samu tattali tanaji na lada a cikin lahira na'am fa lam arshadani Allah wa iyyak ka sani Allah ya shirya da ni da kai wa hadana lis-sirat as-sawi kuma Allah ya shirya da mu zuwa ga hanya madaidaici salal jalal lalle sifofi na girma wal kamal sifofi na kamala fil bashar a cikin mutane kashi biyu ne su nam daruri dinawi akwai sifofi na lalura na duniya istadazul jibilla wanda tabi'a ta hukunta tabi'a ta hukunta wato abu ne wanda yake Allah ya halicce shi da abun ba wai shi ya baiwa kanshi ba a gani akwai siffofi na lalura wanda ainihin akwai kamala na lalura wanda ɗabi'a ke hukuntawa a gane wani ku lalura na duniya wanda ɗabi'a ke hukuntawa mutum ba shi yake ba kanshi ba kai tsaye Allah na halittar shi ne da wannan abu wadaruwatul haya hayat wato da kuma lalura na rayuwa lalura na rayuwa tana hukunta wannan abu wa muktasibud dini sannan kuma akwai abin da yake muktasar dini akwai abin da mutum ke gwagwarmaya ya yi tsoro ruwa na addini shi da kanshi zai nema wato ba ana haihuwar mutum da shi bane zai gwagwarmaya ne ya samo wa ɗan ɗabi'u din kuma ma yi kuma da fa'ilu shi ne wanda ake yaban wanda ya aikata shi kuma ake kusantar da shi zuwa ga Allah gayan kusanci wa amma daruri amma abin da yake lalura na rayuwa shi ne abin da ɗan adam ba shi da zaɓi a kan shi mutum ba shi ke tsorori ba shi ke gwagwarmaya ya samu wannan ba shi ma an haife shi ne da abin na musulma kana fi tibillatihi alayhi salatu wassalam min kamalul khilqa misalin abin da ya kasance cikin ɗabi'ansa sallallahu alaihi wasallam na cikan halitta shi ya ba kan shi mutum zai zo duniya ne ya zafi yadda yake so a halice shi a yana tasowa daga gan shi wani kyakkyawa daga wani mummuna wani dogo wani gajere wani mai kiba wani mara kiba wani fari wani baki wani balarabe wani wani ba'ajami wani kaza wani kaza duk wayannan abubuwa ne wanda mutum bai da zabi a kansu an gane kawai ana haihuwar mutum ne ya taso ya ga kanshi a haka da mutum yana da zabi da ya canza wani nau'i daga cikin nau'i na halittarsa ko wani siffa daga cikin siffa na halittarsa da ya canza wato da bai da zabi yadda Allah ya halicce shi sai ya yi godiya tunda ba shi ya ba kanshi ba an gane ya ci gaba da rayuwa a haka kuna da wannan ko shine muka ce abin da ya kasance na mai Ah, abinda amma abinda yake lalura shi shine abinda mutum ba shi da zaɓi a ciki ba shi da tsorori misali ma kana fi yi min da khilqa misalin abinda ke cikin ɗabi'an zane cikin halitta da kuma kyawun sura da ƙarfin hankali da kuma ingancin fahimta mutum a ce yana da ingantaccen fahimta za ga wani duk yin za ka mishi bayani baya gane abu kana so ya fahimci nan kana so so ya gaba sai yamma kana so ya kudu sai ya arewa a gane wato kwakwalwar shi bashi da karfi wani kuma za ga Allah ya bashi kaifin basira kana magana ya gane kuka ji wani ko to irin wannan abu ne wanda ba yin kanka ba ne. Allah ne yake halittar mutum da shi ko akwai mutumin da yana daukar littafi yana dubawa haka ya haddace wani kuma ya ɗauka sai ya yi nazari ya yi nazari ya yi nazari sannan ya haddace wani ma ba zai ma iya ganewa ba sai an yi wajen wata ɗaya ana bugawa da shi kafin ya iya ganewa kuka ji wani ko to duk wannan gaba ɗaya wani abu ne wanda Allah ne ke bayarwa zaka bature ya ce this man is gifted to wani gifted ne shi kaga ashe kenan ya san kenan ba wai kokarin ba ne. akwai ɗalibin da baya zuwa makaranta ya cika yawan fashi amma an zo jarraba shi ne na ɗaya kuma ɗalibai za su ta nazari suna wahala shi kuma ga yana ta bacci abin shi na zo jarraba ya ce magani zai ɗan karbi littafi ya duba yana duba sai ce a shiga jarrabawa sai ga shi ne na ɗaya kan wannan ɗabi'a ne wanda Allah ne ya halicce shi da shi ba shi ya ba kanshi ba eh wa fasahatul lisan kaman fasaha harshe wani Allah ya bashi harshe mai fasaha ya iya magana in yi magana dole sai an saurare shi wa quwwatul hawas eh, sannan kuma Allah ya ba wani wato kaifin ainihin hawas wayannan hawas din guda biyar din nan sensory organs su ne hawas yana da kaifin ido kaifin kunne baki ya iya magana Ƙwaƙwalwan shi hannun shi da ya taba abu yana ji wato ma'ana yana da ainihin wayannan hawas din suna da kaifi sosai wal ada da kuma ƙarfin gabbai Allah ya bashi ƙarfi abinda zai iya aikatawa da gabobin shi kada za ka iya aikatawa ba wato tidal harkat da kuma daidaituwan motsi a tafiya wato harkar shi madaidaici ne wato hanyar yanayin yadda yake motsawa yake tafiya wato Allah ya bashi gabobi madaidaita yana tafiya daidai da daidai wani kuma tafiyan shi a karkace yake yi wani tafiyan shi ba daidai ba ne na musharfin nasar wani kuma yana da ainihin daraja na nasaba ya fito a babban gida shi yawa shi. wanda ya fito a gida mai daraja wato zuri'ansa gaba ɗaya ana girma su wanda kuma ya fito a gida mara daraja duk wannan abu ne wanda ba mutum ke wa kanshi ba wa sal qaw da kuma izza na mutane mutanensa suna da izza ana jin tsoron mutanensa ana girma mutanensa duk wannan abu ne daga Allah natural ne karmul ars da kuma karamci na ƙasa ƙasan da ya fito a gare shi ƙasa ne wanda ana mutunta ƙasan ƙasa ne masu daraja ƙasa ne masu kaza masu kaza wa haƙu bihi ma da darurat alhayat ana riskarwa da wannan abin da lalurar rayuwa ke kira zuwa gare shi na abinci a gane wani zai ga Allah ya hore mai abinci cin abinci ga bacci kaga cin abinci bacci sanya tufafi da wajen kwana da dukiya da alfarma duk wannan abu ne daga Allah A gane wannan ko eh wannan shine wa da tad'u ila da daruratu man laula hulam ta kuruji duniya min al'ajami a shi ne zarura da yake nufi an gane wani ku inda zarura ta la ta'addu ala al-isami an gane wa kaifa da wu'ilar duniya zaruratu man laula hulam ta kuruji duniya min al'ajami shi annabi sallallahu alaihi lalura baya ta'addanci ga manzo Allah an gane amma sauran mutane lalura na ta'addanci zuwa gare su an gane wani ku shi annabi lalura baya ta'addanci gare shi sauran mutane neman kuɗi aure mu'amala da mutane yana yin ta'addanci za ga mutum da ba shi da aure yana iya zuwa makaranta yana gudanar da wasu abubuwan shi na addini da ya yi aure sai ga abubuwa sun rabu kaga shi lalura a nan wajen ya yi ta'addanci ga rayuwarsa ko da can ɗalibin ilimi ne kullum ana ganin shi da ya yi aure sai zuruf suka shige shi lalura na rayuwa da Lalura rayuwar suka shige shi sai ya zama to ya rage wasu abubuwa kamar shi manzo sallallahu alaihi wasallam lalura baya ta'addanci gare shi dan annabi yayi aure dan manzo Allah yana sana'a sana'a amma yana ƙara mai tsoron Allah ne yana yana ƙara mishi ainihin himma ne akan abin da yake kai mu kuma yana rage mana ne an fahimci jona ku na'am wa amma al-muktasaba al-ukhrawiyya amma muktasaba al-ukhrawiyya hmm, akwai akwai dabi'a muktasaba wanda mutum yana gwagwarmaya ne ya same shi ba wai an haife ka da shi ba ne wasairul akhlaqil aliya aliya aliya na. sauran dabi'u madaukaka wal adab da sauran ladubba min addini na'am kamar addini wal addini mutum yana tasowa ne ya gwagwarmaya ya samu addini da ilimi shi ma ilimi mutum na tasowa ne ya gwagwarmaya ya same shi wal da haƙuri wasabar duk dai haƙuri da godiya da adalci da gudun duniya da tawazu'u da kamewa daga haramun wato duk dai afuwa wannan afuwa mutum a yi maka laifi ka yi afuwa baka ɗauki mataki ba alhali kana da ikon ɗaukan mataki da kuma iffa kamewa mutum ya kame daga zina kame daga cin haram kame daga ƙarya duk wannan gaba daya dabi'a ne wanda mutum gwagwarmaya yake same su an gano wani ku eh, za ga mutum yana sha'awar zina amma kuma tsoron Allah ya sa ya kame yana sha'awar cin haram tsoron Allah ya sa ya kame duk wannan abu ne wanda mutum ke wa kanshi tarbiyya ya same shi da kuma kyauta kyauta za ga wani mutum da can marowaci ne da kire ke iya fitar da kuɗi amma zai ringa rufe ido yana yi saboda dan adam an yi shi da son kuɗi duk wani kuɗin da yake da shi dan adam baya son cirewa amma kuma kaga dan adam ya cire ya bada kyautan kaza ya bada sarkan kaza to wannan abu abu ne wanda yake mutum yake fin karfin zuciyarsa ya dage ya rufe ido yayi babu wani mutum mai son ya cire kuɗi kaga mutum ya cire kuɗi ya cire ne saboda yana so ya tarbiyyantar da kansa akan wannan ɗabi'a na ainihin kyauta an gane wannan ko to duk irin wannan dabi'a mutum yana yin tarbiyya ne ba wai an haife shi da su bane duk da kowanne ake haihuwa da kyauta wanda ce hannun shi a buɗe ce wani tun wajen halittar shi haka hannun yake wani kuma ba haka ba bane marowaci ne sosai amma rufe ido yake yayi kyauta saboda yana so ya yaƙi shedan wani kuma baya iya rufe ido akwai bilal da ɗaliban ilimi na san shi wallahi ba zai iya baka kokobo ba kuma ya riga ya shahara kan haka duk wani abu daga shi sai iyalansa amma wallahi ba zai iya daukan kwabo to ta yi haɗa kar shi ba in ma yana sana'a ka ɗan jarabe ce ba zan ɗauki wannan zuwa idan zaka yana dariya sai ya bugi <laughs> wallahi duk da yi, ba za ka taɓa cewa kaga kyautan wani ba yana da faran-faran yana da kyakkyawan ɗabi'a, amma wajen kyauta an rinjaye shi ko baki yayi daga waje na rantsi da Allah ba zai musu hidima ba in kai bakon shi ne ka zo da ka zo da ka zo kai ka zo da kuzo da ka zo ka ciyar da kanka ya rage naka wallahi yana sana'a aka ce masa ga baki sun zo suna dan jinjin ko za a ba su kaza ya ce ah, insha Allah yana ta insha Allah wallahi ya hana su dan wani abu yake dan sai dan shayi haka ya ba su ruwan ti wallahi ya kasa akwai mutumin da ake halitta shi da bakin ruwa to in ba wai ya yaki abin ba ya yaki abin da gaske ba farko dai ba zai iya taimaka ma sa ba ba zai iya taimaka ma iyayensa ba sai iyayen sun koka ba zai iya taimaka ma mutanen waje ba an gano wannan kaga mun karanta tarihin abu abu abu sufyan ko abu sufyan baban muawiya dan abi sufyan radiyallahu an ai matar shi ta kawo karan shi ya rasulullah inna ba sufyan rajulun shahihun la yudini min an-nafqa ma yafini illa ma akhasu min malihi bi ghairi ilmi ya rasulullah abu sufiyan mutum ne mai bakar rowa baya ba mu cefane da zai ishe mu ya ishe ‘ya'yana sai dai abinda na cira bai sani ba ya rasula ya halatta in ma mai shirwana bai sani ba bai ce ku nemi mali bil ma'ruf ma ya fi, wa yakfi bani yace yin wannan ki cira daga cikin dukiyanki gwargwadon iko abinda da zai ishe ke ishe ‘ya'yanki to wannan yana rowa ga mutanen waje yana rowa ga iyalansa kenan amma shi wannan da na sani baya wasa da iyalansa zai iya siyan kaza ma ya kawo matar shi da yayin ciki. amma zai yi baban shi zai yi wa sauran yan uwa sauran yan uwa zai yi wa abokan arziki ina mata gari eh eh baban baya moran shi sai baban ya koka sosai da kyar baban zai kwakwalo wani abu daga gare shi haka nan yan uwan shi ba sa moran shi haka nan abokan shi ba sa moran shi zai iya siyo kaza ya bayar ta windo matar shi ta karba don kada mutanen gida su gane ya siyo wani kaza ko wani abu rushaja'a da jarumta jarumta kaga wannan jarumta wani lokaci ana haihuwar mutum da shi wani lokaci kuma mutum koya yake da can ga mutum rago ne amma yau da gobe yau da gobe ko sai koyi jarumta wanda in ya dumfare ka sai ka gane kuranka wal haya ga kunya wal muru'a eh shi ma kunya ana halittar mutum da shi ma akwai kunya wanda yake muktasaba akwai mutunci mutum a cewa na da mutunci yana da kirki wasu da kuma shuru ya zama to bai cika yawan surutu ga wani wani ya cika yawan surutu hayaniya a cewa da yanzu yana zuwa zai dawo da hayaniya wallahi to wani kuma za ka shi shuru shuru wani shuru wani koya mutum yake yi wani kuma an halicci mutum da shi ne wato ada da bin abu sannu sannu yana da nutsuwa duk abin da ya zo zai tsaya ya bishi a hankali da sannu sannu ba wai zai yi gargargar ba ne shi ba dan gargar ba ne komai yana bin cikin nutsuwa to irin wannan bin abu cikin nutsuwa wani lokaci ana halittar mutum da shi wani lokaci mutum yana koya ne shi an fahimci wani ku na wani da kuma nutsuwa na zuciya an gane nutsuwa na zuciya shi ma wannan ana halitta mutum da shi kuma ana koya wani rahama tausayi shi ma duk wannan ana koya kuma ana abin nan wa husnul adab da kyakkyawan ladabi wajen mu'amala da mutane wal mu'ashara kyakkyawan mu'amala ya iya mu'amala da mutane yana da faran faran yana da sauƙin hali yana da kyauta yana da cika alƙawari wato wasu irin ɗabi'u masu kyau wanda ya iya ya kyautata wa mutane wajen mu'amala wa akwata da kuma yan uwanta wani lati ya ji ma’uwa shi ne wanda in an tattara su ana kiran su husnul kulk. shi ne Allah ya ce ma annabi wa naka la’ala kulkin a azim hmm. lalle kai kana kan wani irin ɗabi'a mai girma wato irin wa’in dabi'u na manzo Allah yana sama da sauran mutane kaga yanzu yanzu mai aiki a a ma'aikata irin kana aiki a shago kana siyar da kaya duk fushinka sai ka koyi wasu ɗabi'u na haƙuri da kuma laukaka murya idan ka zama to mai kaushi kana wulakanta customers a kore ka sai mai ka yi kore ka yanzu kamar mayar ma'aikata banki din na ko masu aiki za ka mai banki ga mutum na police sa me i help you wani ƙarya yake wani wani wani bai da bai da kirki ba police sa what if you want from me ka yana ma magana mai laushi kana faɗa yana i'm very sorry sa wani in ka gabu da shi a hanya sai ya fito kawai ya kallafa wa kanshi ne saboda ya samu kuɗi daga suna wani muryan masu sai sun murda shi koya suke yi akwai ɗabi'a da wani sai ya koya amma a gida dukan matar shi yake yan uwan shi abokan duk unguwan gaba ɗaya an gaji da shi amma a banki zai ganshi wani mutumin kirki da sauransu da so Allah yana da yawa yau an yi an to Allah shi ke mu subhanakallahumma mu bihamdi ashhadu an la ilaha illa